are planning to have a conference sometime this year of the two defense industries. A wani lokaci cikin shekarar nan za mu yi taro na musamman tsakanin ma'aikatan tsaron kasashen mu biyu, Najeriya da Afirka ta Kudu, inda za mu yi musayar dabarun yaƙi da ta'addanci. Ministan tsaron Afirka ta kudu Mrs. Nasubio Mafisa kwakula ke magana gana da jami'an ma'aikatar tsaron Najeriya. Mrs. Kwakula ta kara bayyana wasu sassa da suka hada da nunin dabarun kariyar sararin samaniya da Afirka ta kudu za ta gayyaci Najeriya, wanda za a yi birnin Johannesburg a watan Satumba. Africa eh, Wannan dai haɗin kan ƙasashen Afirka biyu masu tasiri na da muhimmanci a yunkurin ƙungiyar Afirka AU wajen yaki da ta'addanci. Ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali ya yi karin bayani. Muna duba da kasashen namu guda biyu za su sadu su haɗu da sauran su manyan hafsoshin soja da suka haɗu su biyu su hito muna da mafita ta hanyar da kasashen mu guda biyu za su amfana a kai. na je south africa na gano abubuwa da kaina kuma na san cewa suna da abubuwan da muke nema a wajensu tsakaninmu ya kamata akwai memorandum of understanding tsakanin kasashen guda biyu cikinsu ne muka duba muka ga cewa inda za su zo su taimaka mana kuma ta gefen tsera makamai da yake faruwa a kaduna mahi yawancin abubuwan da muke so ba sai mun tafi da nisa ba ga su kusa da mu. Na lura akwai canjin tsarin tsaro ko dai ba za a iya cewa ingantar tsaron gaba ɗaya ba musamman ma a nan Abuja inda aka janye datse hanyoyin da suka bi gaban manyan ofisoshin soja da aka rufe layi ɗaya bayan harin na tsagerun Neja Delta da suka yi kiranin kaiwa dab da filin taron ranar 'yanci a dubu biyu da goma wato zamanin mulkin tsohon shugaba Jonathan. Hakanan da harin da 'yan Boko Haram suka kai kan ofishin rundunar 'yan sanda da kuma ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya na Abuja Shugaban babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP Sanata Alimadu Sharif ma ya amince an samu ingantar tsaro a arewa maso gabas. To abinda mu muke akalla a yanzu mutanenmu na Borno sun soma koma local gamban nasu. particularly yanzu kamar local gamban na wangala shekara biyu da rabi ba wanda ya shiga cikin amma yanzu mutane sun koma har an yi kasuwa ina ji da wannan satin an yi so uku ko mutane sun ci kasuwa a garin saboda haka muna dada ga musu su a sa karfi so da kowa da koma kowa ya zoma ya koma gidansa a kalla a yanzu suna kokari to a kara himma kan kokarin nan kowa da kowa ta koma gida Najeriya ta fara fuskantar tsantsar ta'addanci daga shekara ta 2009 bayan kashe Muhammad Yusuf mai wa'azin haramcin Boko. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.